ta bismillahir rahmanir rahim babu nikahul abkar babin bayanin auren yan mata wato idan mutum zai yi aure in san samu na an yi san ya aure budurwa in san samu na kowace iri mutum ya aura in dai mata ta wadda ba ta da miji kuma musulma ce kowace iri ta ta halitta ga musulmi amma shari'a Allah ta yi sa a aure budurwa idan mutum zai yi aure shari'ar Allah ta son ya aure budurwa kama wada darasinmu na jiya ya gabata ita mace wadda take bazaura a kowa aure ta yana iya zama tare da ita in tana so ne amma dai zuciyarta ba ta tare da shi zuciyarta tana tare da tsohon mijinta idan wadda mijinta ya mutu ta sun kace tana cin abincinka tana yabon wani wanda bai nan ita ta yi haɗari. don ita ko wani abu ya gama ka da kai da ita sai ta yi kuka ta ce mutuwa ta kawo ta ga wanga abu sai ka kunye ta gaba gare ta ta ce in ba don mutuwa ba da wata haɗa cikin walakanci naka ba to kowace bazaura da ta ta illa amma budurwa ba ta da illa kowace iri in dai game da zamantakewa ne ba ta san kowa ba sai kai sai dai in ba mutum ne kwarai ta ba ta saba da wasu maza ta wani gihi sai ta sha wasu amma in dai ba haka nan ba ba ta sha kowa sai mijin da ta aura shi yasa annabi yana so in mutum zai ya aure ya auri budurwa kowanku zai ya aure ya aure budurwa kawar ganin ka kwana biyu ba a ba bari wannan magana na gaya ma akwai wata na gaya muku shekaran jiya akwai ma wata matsala wata yarinya ta duk namijin da adda saura in ya gane ta yana son ta amma ta ce gaskiya ba ta son yaro ta yaro suka zo su aura mata ta gaya musu gaskiya ba ta son yaro ya an gai ka san ka ce a bari ha a bari tun da dai ka ce a bari ha a zama a matsayi eh, sai da yaro ne yanzu da an ka kare da uwayenta ban sani ba amma yarinya ce kuma yan boko cewa ya. babanta ya sa ta yi karatu amma ta gaya mai ba ta san yaro don haka shi magana yare su to da ɗata a ba wannan magana don haka yanzu ai ba a cewa mace ba ta son dattijo ba a cewa haka ai mutunci aka so kuma kowa ya sa abin da ake mutunci shi na aka so ba a ganin walakancin da aka wa mata garin ga yanzu mutum ya aure mace kuma bai iya tishe ta dattijo na yin haka nan dattijo bai zanna wani ya ci abinci duk ya samu abinci sai da ya ta gida ya ci shi saboda haka kullum za su ci abinci tare in ka ga dattijo na ci abinci garka ya yi zama ne garka bai ba da abinci cikin gida ba a zalimi na yaro ko zai tuna na zalunci shi yaro duk yaro a zalimi na inda yaro na sai dai in ya girma hankali ya shigo shi yana gane abin da zalunci daban wanda ba zalunci ba daban amma kamin ya girma duk abin da ya kaso shi ya kai kuma in yana da mata sai dai ta hankuri amma yin uwa ta yana cikin gidan to ana dama dama amma ko uba ne a cikin gidan bai hara mai zalunci amma uwa ta ita da amince ta san sha'anin mata tana taimaka don haka Mu gaba da karatunmu kawai. Aƙabarana Abdulwahidi, Ibina Ahmadu Al-malihi Aƙabarana Ahmadu Bini Abdullahi Ana Aimi Aƙabarana Muhammadu Bini Yusuf Aƙabarana Muhammadu Bini Isma'il Aƙabarana Adam Aƙabarana Shoba Aƙabarana Muharibun Sametu Muharibu ya ce Sametu jabirabina Abdullahi ya ƙo da na ji jabirabina Abdullahi yana cewa. ta zawashtu na ya aure sai manzan Allah ya gane ni da alama aure don akwai wani turare da suka amfani da shi sai ga hannuwa haka in ka gaisa da mutum ka gane shi ja na iya kama hannu kama an daura lalle to da annabi ya gane sai ya tambaye ni na yi aure na ce eh faƙala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zawarsa sai wannan Allah ya ce ni ka aura yaro ne ya matashi manzo Allah ya ce min ma zawarsa ni ka aura qul ki zawarsa kai ban sai ni ce mai na aure ba zawa shi ya ga awai ya yi abinda ya kamata da ya ga matan annabi mai yawa su zaurori ne saboda haka shi yasa da babban mira ya ce mai ba zawa ya aura ya ga annabi shi ya ba mu in ka tuba kwarai ka auri ba zaura ba a zaman da yake in ka tuba kwarai ka auri ba zaura ba a zaman da yake sai yake ma annabi ba zaura ya aura fa qala malaka walil azabi yake mun gama ka kan rabe da yan mata ka ce zuwa ga ba zaura mun gama ka walil azara wani wal abiha ni da baka abin da kabbi ba zaura ba wala adaha da la'abu abin nan warginta ka samu ba budurwa ka ku ta wasa cikin gida ku ta warki da ya gane manzon Allah bai ji daɗin matsayi ne na yaro ya aure ba zaura ba fa zakartu zalika yace sai ni kali Maza Allah ya yi min ya gama to kun san mun karanta wani hadisi da ku da maza Allah ya mai faɗa ya ce ya rasu da ta san baba ya rasu wajen yakin Uhud kuma ya bar min iya mata guda tara ko guda ba ta yi aure ba wasu guda kun ga da manya da ƙanana to duk yariyar da zai aurowa ɗiyan gana shi kila cikinsu akwai wanda ta ta girma to yaro bai ta biya yaro yace shi yasa na so in samu wadda ka kula nan da su sai manzo Allah ya ji daɗi sai ya masa addu'a ta alheri to ya akwai uzuri ya halitta ta aure zaura in tana da uzuri da zai sa ka aure ta kama matar ka ta rasu ko ka rabu da matar ka ga yan ɗiya to da zaura saboda ya taka iya rikon yaro bai yi rikon yaro yarinya ba ta iya tarbiyya yarinya ya uwarta sai dai ka gwada ƙarfi wanda ya karfi ya buge wani amma ba za ka iya ƙarfi ya karfi da za ta ce wara ba sai dai ka gwada ƙarfi. to wannan hadisi ya ce wa zakartu zalika da amr bin dinarin sai ya ce wajen amr bin dinarin sai na faɗa mai wannan hadisi da annabi ya ce fa ƙala amr sai amr ya ce ai ma da ka gani kamar da jabir bin abdullahi ya kula na ji jabir yana cewa qala li rasulullahi shi wanga eh, abin na eh, jabir ce na ji jabir na cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce na halla jari ya yace me yasa baka aure budurwa ba tula'ibu a kai mata wargi wa tula'ibu ka kai mata wargi kai ta wargin ku ba ka ganin laihinta ba ta ganin laihinka amma ka gani ba zaura tana da hankali yanzu idan ka wani budurwa kuna zaune haka kama da muke zaune sai ka kama dibin gonar ta sai ka kwashe da dariya ba ka san ko mina na kafa dibi ba sai ta kama dibin gonar ta kwashe da dariya sai ku yi da dariya amma wuri ba zaura mai hankali ka ɗora dibin gonar da tana dariya ka ga doka da za ta sha in ba ya hasara ba sai ta ce ma to na jiya an ga abin dariya gare ni ku koyi waɗa tun da nan ko ku rikici sai an dozo na wasu saboda ita tana da hankali amma yarinya abinda duk ta so shi ta so duk abinda ta ga kana so to ita ma tana so saboda haka duk wanda zai ya aure cikin ku ya aure budurwa kashi aure budurwa in ko ta an ka ba aka ita in dai kana da kuɗin auren budurwa ka to aure ta don su da eh kama an ban maka ɗiya kana da ɗiya kana iya auren ba zai ai wasu suna da wauta gashi shi ya mutum ya rabu da mata gashi da ɗiya wai sai da tsarar budurwa kuma ko ya aure ta rabuwa za su ita ba ta saba da wagga lalura ba sai ko ita ta kasanta ya ma ita ba ta saba ba bari kamin ta saba ta haifi nata kamin ta saba amma in dai kana so a yi maka tarbiyya wata ta iya tarbiyya ta kallo to wata kawai yau mutum sai ya tashi gashi da biya masu kai ta haifa gashi da biya kuma ce a wani gudawa ta haifi sai ya tafi ita don wannan lalurorin da za ka ala mata ba ta kwana biyu sai ku kama fara ka tauka ka yanka kazan kazan kuma ba ta iya don ba ta saba ba a barta sai zuwa nan gaba ta yi shekaru sannan ta kai ga nata Yi wanda an tafiya in dai ba osu na nan suna ga hannun osu ba ke yi a wurin ba zaura a za a rikon mutafakon alaƙi haɗi a kare da wani yi. an yi haya ibn habibu al-harifi ana kare ibn harifi an shi'obar أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو عمر أبو عمر شيني بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر أبو بكر شيني أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرنا أبو جعفر أبو جعفر شيني محمد بن عبد الله بن سليمان الخدرمي الهدرمي ياتي حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا محمد بن طلحة حدثني عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي إن ذاكوا يا أولياء كما ذا عليكم بالأبكار نا أمرتيك لأولين أماتا a azabu abawa bakin su ya باكين kamshi kuma ya ياهي داتين سواري dan in ka aure yarinya za ka je da ta buɗe bakin ta tana maka wauta irin ta kunciya sai ka yi dariya ka ji daɗi sai ka yi dariya wa an taɓa rahama ko manzo Allah ya ce mahaifarsu ta yi tsarki don ba su taɓa haihuwa ba babu wata illa da an ka samu ciki wa arda bil yasiri kuma sun yi yarda da ɗan tsino wato sun yi yarda da abu ɗan tsino ita yarinya duk abin da ka ba ta tana da shi amma ba zaura ta samo da wani abu da wani gida to nan gidanka ta zato kari ta karda ba ku ga shi na da shi jabiru din ga da bayan ya ba annabi uzuri na dalili ne na auren bazaura sai annabi ya ce bai to na umarce ka da yawan jima'i don can ta sabo da wani abu nan in ka zo wancan in kullum shina wanka biyu da daddare da rana an ka taho wajen ka kai wanka guda ka kai to sai ku yi ta faɗawa kamin da saba sai ku yi ta faɗawa in kana son ka danna ɗaya lahiya da in kai aure samu budurwa ita ba ta saba da kowa ba abinda duk ta gani gare ka shi na shi yasa annabi ya ce wa arda su sun yi yarda da ɗan ne ko mina na ka ba ta ɗan tsino in dai ba wasu annan masu wuri mata kunne ba. ko bi ka ba ta tare amma ba zaura duk abin da za ka ba ta kai kokari ka tanadi wanda ya tsara wanda ta saba yanzu ƙari ta karda ta sabo da wani abu ta wannan shi yasa kun ka ga annabi na ta tunatarwa a farajar wa ibn majah bin nakai wa isnaduhu da ikon wasahaha wasahahu shaykhul albani amma shaykhul albani ya ce in ba da ibi ne. hadisin nan sahihi ne ya shahidu lahu abin nan ya shahidu lahu yana da ruwayoyi masu mai shaida ko sahiha cikin lita albani saboda haka hadisin kun ga sahihi ne ndi ji albani kowannen ku kaso ya yi aure in dai yana da halin auren bazawa a bazaura to ya aura ita bazaura a hagare ta in dai kana da shigewar kada ka buɗe ta mai yawa in kacce zuwa rana wata za a yi ma sai a ce a shirya duk kayan da rana a ji kuma sadaki ko yan ne eh in tare da yato a kayan sun lalace sai a kawo ma da abin da aka yi amma duk ka ta fa'a maka auren sa ana kawo ma in dai ba zauna ce amma budurwa kun ga sai an shirya sai an shi shi za ku ga sadakin su ma ba daidai ba ko daura wurin su bai da bai da wahala su zauro eh da ma mai yawa da daddare aka yi a mutane shi a daya a daura wuri a mai yawa in dai ba da manyan mutane ta mai yawa da daddare aka daura wuri eh an yi daddare abin da ya sa kuka ce ba ku so daddare son kuka ku yi fati daddare ku babu fati eh shi ya sa amma an su ko shi ya sa mun raba shi da ita yana so amma yan mata sai an yi shirye-shirye a shirya wannan a shirya wancan a shirya wancan haka dai saboda a kunga akwai yan wahala amma dai duk da haka nan ganin mutum ne bai annabi a yi duk da haka ina ganin in mutum ya bi annabi in dai saboda Allah na yi koyi da annabi to ina fatan ya samu sauƙin matsalolin da ya in dai saboda Allah to yace wannan hadisi sahihi da muka ambata Abdurrahman ya ruwaito Ibn Salim yace Abdurrahman ibn Salim huwa ibn Abdurrahman ibn Uwayn ibn Sa'ida wa abdurrahman bin uwaimin laysa lahu sahaba abdurrahman bin ya ce shi ba ka sahabi bane amma albani ya tabbatar da sahabi ne ya sa hadisi ya kamata kun wa qawlu da yace an taqwa arhama sun yi tsarki da mahaifa ila an ce a fasara aulada abinda aka nuna, nan mata sai yi haihuwa da yawa sai ita ba zaura da ta gama wasu haihe-haihe da ta inda ta fito amma ita wa yanzu gidanka za ta fara yuqalu ana cewa imra'atun natiqun wa imra'atun muntaqun ya an ce imra'atun muntaqun ko imra'atun natiqun ana ne kafiratul auladi mai yawan haihuwa wakila kuma an ce huwa minan nataqi wa qalali shine yana cikin nataku kuma yana cikin alaru wato cirata daga wani gehe zuwa wani gehe wa minu daga na an ka samu da hana wata ala wa izin na ta kamar jabala na ta kamar jabala wato lokacin da muka ɗauko dutse muka cire shi daga wani wuri ko kawai mun ku kawo daura ta saman kasu ke kun nan kenan na tafi ma'anarta wato cirata daga wani wuri zuwa wani zuwa su ma'anarta waruya kuma an rawaito an ma'aƙil bin yasar an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ta zawaju alwadu da in za ku yi aure ku aure mai haihuwa alwaluda kuma ta zawaju alwaduda ku aure mai soyayya wadda ka son alwaluda kuma alwaluda mai haihuwa ita mata wadda ka son ka in tana son ka kwarai kaga za ka ji daɗin zama da ita don duk abin da ka yi mata ba ka ganin laifinka shi wanda an ta na kwarai zai ganin laifin duk abin da ka kuma mai yawan haihuwa ko da kun ka ga 'yan an ce mace ba ta haihuwa kuna ta ya so wannan harka shi ɗanta ba san na ta kuka ba haraka shedanta wai ba ta haihuwa ko ba sai yake aure ta ba ta haihuwa wannan haraka Har haraka sunna kan mutum ya aure mai haihuwa da zawaju alwaduda alwaduda dan me kace mu aure mai haihuwa ya rasulullahi yace fa inni mukafirun bikum al-umama ni son ka yi alfahari da ku ga al'umma wato in tara mutane da yawa in yi alfahari da su jayi sauran annabawa kun gani a addinin da annabi musa ya zo da shi mata guda suka aure in an yi sa'a ta haihu to in ba a sa'a ba ba ta haihu ba ba zai yi wata ba addinin da annabi musa ya zo da shi mata guda suka aure in an yi sa'a ta haihu in ba ta haihu ba bai dai rabuwa da ita kuma bai karawa bai rabuwa da ita kuma bai karawa zai zanna da mata guda kawai to mu ko addininmu sai mutum yana da damar ya auri mata hudu inda yana iya lalura su kun na ga wani yaro ya yi mata biyu kowace daga cikinsu duk shekara sai ta haihu kuma ɗabibi suka haihuwa wata ta tashi haihuwa ɗabi ta haihuwa kuma duk shekara wata sai ta haihuwa yaro na almajiri karatu ya ce gusau sai ya yi aure na taɓa baku labari mata mai biyu kowace ɗaju ta haihuwa kuma duk shekara kowace sai ta haihu sau ɗaya yanzu kun ga irin wanga in Allah ya taimakai da yake shi almajiri na amma Allah ya taimakai ko da na bar shi yana cikin attajirai eh, almajiri ne don hadda gidan mai gida ne ya kai ci mai gida ne wanda ya kawata ku shago yana da babban gidi ina ganin ya kai flot goma ko iya da haka na ya kewaye shi da katanga manyan motoci ne a ciki mutane sun ka sun ka tsari don ana sai da motoci ba an ka kai ga sai da hinin yaron ya sai hinin kuma ya sai wasu tebur tebur cikin gida kuma ko da ba cikin gidan yake ba kuma yana da wani gida da ya koma to kun ga shi yana iya daukar lalura abi ne amma dai ina tsara in shina na nan yanzu yanzu in shina nan ina ina tsaron ya ne suna kai hamsin yanzu don ahalin sunna na bai magani ahalin sunna na bai magani don kama ta ta yi wasu ahalin sunna shi wato annabi ya kabi bayan ne mukasirin dukkan al'ambiya ga dukkan umama ne zan yi alfahari da ku in tara al'umma da ku in yi alfahari ga al'umma da sun kunshi da kun ga ahli sunna in dai ahli sunna na to yana son abin da annabi ka so duk ka ga mutum na ba mata ta magani wai tafkar ta haihu ko cikin ta da ba ahli sunna ba ne ahli sun suna na ya san suna wannan suna ya ji bai yi mata shine ya karɓo shi ya suwa ya san su kuma hadisan babba abin sha'awa ya ce a hu? abu dawo da nika wannan ta yi zinnika wasu hahu a shekul albani fi sayi jami'a saboda haka da hamdulillah hadisi sayi na kama da kuma ku ban magani don kan matan ku su haihu yanzu wani yana da ɗaya goma yana so ya tsaya nan iyan ga duk ayyuka talakawa na yanzu talaka mai kuɗi na na sai hana mata haihuwa sai an kaba shi talakawa kowannen su an rubuta abincin da an ka rubuta mai bai isa kai rayuwa wahala ta cimma kuma tsuke nan gare ka wahala ta cimma eh amma inda Allah ya sa ya bari an ci gaba da haihuwa in an ka haihu mai arziki tun bai girma ba kullum arziki aka bashi in ana baka naira ɗari in kai ta da in kana da mai arziki in kai ta yana yiwa ka samu dubu biyar dubu goma dubu hamsin dubu nashina ni kuma aka bai shi bai isa a fara bashi ga hannun ba sai ya girma kayan sai daban sai kaya ne su koma ba hmm. shi yasa ku a ganin duk masu takaita haihuwa mai yawan su cikin bala'i don kila gaime na baka sani ba ko da ya tare ta jin matalauta na an gare shi wata ko aure da a mata sai an sai da gona sai eh, sai an sai da gona to ana sai da gona kiya aka yi aka su babu na sai suwa shi yana ganin wayo gare ashe ba kowa na faɗa ne na wannan shi ne babban abin da ke wahal da abin na mazaɓi muna tunatar da ku ga irin waɗannan abubuwa ko nisance su na babu mai iya baka bayani cikin iyan gana ka akwai mai arziki zuwa mai iya baka bayani ya yi cikin karatun da muka ka ce ai wanda an haifa Allah ya ba ka raguna guda biyu yana da alama arziki alama ce kila arzikin bai da yawa yana yiwa wanda an haifa hannunu yawa uwa ce yawa ka ce na da arziki alama ta kila kwana biyu kamin ya gama shan nono na arzikin ya kare shi dai na arziki gaibe na ba wanda ya sani sai Allah Yan kun gane gaibe Allah da ya san shi to ku ba sai da haihuwa hmm? Hmm. kana da laifi in ta kyale asibiti kaka zuwa da ita ka faɗa ma likita a auna ya an ka auna ta ka biya kuɗi awo a yi tsoro ba kuma ka taida ita inda uwayenta ka fara musu in ka koma a yanzu lokaci ba lokaci za ka sa auna sai an ka koma ganin roban nan ciki kai haihuwa ka tafi saboda haka za ka kawo musu ɗin su in suna ya ɗauka mataki su ɗauka in ta koma shan magani kar ta haihu to kai haihuwa ka tafi a kawo mata rinta ubanta ya jira ya samu wanda bai son haihuwa sai ya aura ai duk macen da ka zo a yi mata allura don kata yau ko a ba ta magani ko a sa mata roba ba ta koma lahiya lahiya ba ta koma ta abada duk kudin da za ka samu asibiti kun kai ba ta koma samun lahiya Thank hmm. you. yanzu wannan uwa wadda ka yi wannan maciya amana ta don dai ba ubana ba uwaye na mata to abinda dai duk ka gane ka sauyin duk wanda ya gaye aure ya gane mata ce tana da roba cikin jikinta ko ai mata allura kar ta haihu in dai kan bai iyawa bai da hali mai yawa shi sauri ya kai musu abin su ba ta koma lahiya ba ta koma lahiya kullum kuna asibi mace ta mako ya ta ce maka ba ta lahiya ba ta faɗa maka ko mina na in ba ka kai ta asibiti ba a ce ba ka son ta kuma ita uwan nan zuka an kai mata ita ba ta iya kai ta asibiti kai na ta kawo wahala don haka da kaga abin da ba ka iya haka kai musu abin su can su ita wahala da ita in wani ya ga yana iyawa ya tura dauka ko shi abin da mai suwa gani a ko shi mai suwa gani kai dai ku dubi karatun mu annazaru a ilmin mafaɗu ba ce yin kallo ga wanda ta ka a aure in kana da ɗaya a wuri ya halitta ka kalle ta ba hira ba wanga tadin da kuka ji malaman kuna wa'azi kuna wani do abin nan wanda duk kaba daya baya zuwa tadi marowaci na ka an shi yakka wannan malamin banza na kacewa hakan shedani na dawa annabi ya tadi cikin mata ne wani sahabi na ya ce tadi kai hausa su a haka yi eh, hausa su a haka su masu wani hawa yara na kawai shekaru ba abinda ya rame su illa bukatar su yara na shekaru abinda kawai a bukatar su shi a shi a tare su a kabara na abul hassani abdullahi bin yusuf al-suwaini a kabara na abu muhammad muhammad bin ali ابن محمد بن شريك al-shafi'i ala al-fuda shahiyu أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربدي حدثنا أحمد بن حرب حدثنا معاوية أنا عاصم عاصم هو ابن سليمان عن بكر بن عبد الله an al-mugira الشعوبة shu'ba bakar ya rawaito daga mugira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala hadaba hadabtu imra'atan mugira ya ce na da wata mace aure na biki saboda imanin sahabbai da ganin yadda maza Allah ka yi sallallahu alaihi wasallam sun kai in dai sun yarda da kai sun ji kana da ɗaya da suka ko ba su ganin ba da sai ni sai ni da wata yarinya gaskiya ban taba ganin ta ba in ji mugira sai na zo na faɗa ma annabi na da aure wa qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce min hal nazarta ila ya kai kallo gare ta bai ce kai tadi da ita ba yace kai kallo da ita ka kalle ta kuntu la ni wallahi ban taba ganin ta ba ya ta daini saboda yadda sai da ubanta shi yasa ya bude ta kawai ta kala ta yana da ya ce to fanzur ilaiha kai kai kallo gari ta wa inna wa ahara an na kuma ka kalle ta ka ga abin da ka yi ma ya haita an yi na kuma a sa soyayya tsakanin ka da ita in ka bada mace wadda ka kaso to soyayya ta haita da tsakanin ka to ka kalle ta magana wai ka fita so gare ta wannan bata taso ba ubanta ka tambaya ta shi ka aurar da ita shi ka tambaya ta in tana so shi ka mata aure ba kai ba wanga abu da kuwa gana ana yi yanzu zamani na Allah ya kawo mu na shedanci shi ka tida shedanci shi ka tida shi ya tafi a ganin wajen hirar nan da aka zuwa duk wasu nan aka yi musu ciki wajen hirar saboda haka kai da take iyawa mata shi dana ta yawa cikin su kana iya hana ta ta bayan ka haita su sa ta ta diba a ta hira da ita sai wani mugun abu ya faru a to a maka kuka ba wani abu na ba 'yan kuɗin nan na da aka ba to shi dai annabi kun ji abin da ya ce kai kallo gare ta ko hara hadisun hakarun wannan hadisi hadisi ne hasan akhrajahu A tirmidhi na bifin wa an-nasa'i fi nikah wa ibn ma ji abin wa sahahu haru a al-albani fi sahih al kun ga mai littafi nan ya hasana shi shi kuma albani ya sa shi ya kara mai mukami ya kai ba ƙaudu magana annabi da yace ce ahara an yi odama bai na kuma ai ya kuna bai na kuma mahabba in ka kalle ta kaga abin da ka yi ma to ya haita allah ya sa soyayya tsakanin kowar muwafaka da muwafaka tsakanin yukala ana cewa adam allah bai na kuma wato alama misali fi'il bisa ga misalin fi'ilin ya adamu adaman wa asaluhu wato asalin kalmar min kudima ta'amu wato an samu abinci romawa. kayan daɗi da an na ɗibahu ya kuna biyu don daɗi ne yana kasancewa da samun romawa. ala abu ubaidin wa biyu lokacin ofara ko wata luga ga wannan ma'anar ga wannan kalmar ya kalu adamallahu bai na yi odamu a idama wa huwa mu'adamun bayanan wato da da da zaman tafiya tsakanin wato in ka kalle ta zaman ku ya hidafi wa ruwaya an jabirin an ruwaito daga jabiri radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idza qadaba ahadukum almar'ata idan dayan ku yadda mata fa'in sada'a an yanzura ila ma ya dawo ila ne kare ya faɗa ya fa'ala in ya samu iko ya kalli abin da zai jawo shi ba auren ta to shi wato ya dibi kumatunta ya halitta idan mutum na da ɗaya mace aure ya halitta ya dibi kumatunta amma in kana da ɗata aure ka dubi kumatunta don kumatun nan na abba giran ina, in yarinya da na kyau na aka gani in ba ta da kyau na aka gani wala amalu ala hada inda ba da ahli ilmi wajen wasu malamai masu ilimi da wannan hadisi a aiki wato mutum ya kalle ka idan arada rajulu an yanke a imra'atan idan mutum na so ya aure mace to balahu an yanzura ilaiha yana da damar shi kallo gare ta in yana so ya aure ta wa huwa qawlu sauri wa shafi wannan shine magana sauri kuma shine magana shafi wa ahmad shine magana imam ahmad wa ishaq shine magana ishaq sawa'un azinatul mar'atu duk dai mace ta ba da izini a kalle ta aw lam ta'zan ko ta ba da izini ba ya halitta shine da ta aure ya kalle ta wajen wasu malamai ba ka da ikon kallon ta sai ta haɗa mu babanta ya ce to in kin ga wani na kallon ki aure ka da take shi ne sannan a kalle ta ba wai hira ba ma kallon ma wa innama yanzuru min ila waje wal bai na fakar kuma da ma abin yana zai kalla gari ta huskar ta da tahunan in an kai a ta gyara hannuwan nan ta shafa abubuwan nan suka shafa na tsawata hannu in ta biyo inda ka ganin ta sai ka kalli hannuwan nan ka ga kyawunsu su ka kalli kuma to nan ka ga kyawunsu su shi ke magana wai a tambaye ta tana so ko ba ta so wannan a tambaye ubanta wannan aiki ne na shi ka tsinsuwa mata miji shi ka hana mata miji wannan aiki ne na ba aikin kana ba kai miji kai iyakar ka kallon ce aikin abin da shari'a Allah ta ta kake wala ya juzo an yanzu yanzura ilaiha hasiratan ba yiwa ya kalle ta hasira wato wadda ba ta sa komi ba kuma tun ba wa an yanzura ila shay'in min awrata kun bai halatta ya kalle wani abu na al'aurata ta? wa qala auza'i la yanzu illa ila ila Malla malla auza'i ce, ko hannuwan ta kashi ba a tsaya ba kuma sun kawai sai da abin wa qala malikun malik yace ko kana da dan mace aure kaka da ka kalle ta sai an hada mata la yanzuru ilaiha illa bi idni bai kallon ta sai da idni kana so ka bade ta aure wa da ma ubanta in ya baka izini to kallon ta za ka yi ba hira ba wasan yanzu sai su aiko su ce a ba su izini amma wai su yi magana da ita ba su gane ta ba wai su yi magana da ita kai magana ita wa aiko ka wa kake cikin uwayenta wanda za ka gane tana so ko ba ta so wa kake cikin uwayenta tun da su shari'a ba kai kai awa cikin su to tun da ba ka cikin su to tsaya inda an ka ajiye magana so ka tambi uwayenta in kana so su ka ba da bayani in ba ta so su ka ba da bayani kala imamu imamu ya ce fi kauli hilin mugira a cikin wa fi kauli hilin mugira a cikin magana gada annabi ya ce mugira har nazarta ilaiha shin ka yi kallo gare ta dalilin kun ga wannan magana dalili ta wadda ta yi nuni ala annal habba an ya kuna na nazaru ila ya kaula ta kula abin da ya fi kyau kamin ka bi yarinya a wuri to ka kalle ta gaba don kada ka biɗe ta daga baya kuma ka kalle ta daga baya ka ga abin da ba ka so ka ce ba kai ya ta shiga tsakaninta da kai da uwayenta saboda haka kakka yi biɗa sai ka gane ta ta kai aula daidai ba hatta la ya sheku ala ya tarko daidai ba har ya zambarin bidar ba ya cuta mata idalan ko ake ba in bata ba sha'awa saboda haka ya halitta ka tsaya da nesa ta kalle ta kamar wada hadisin jabir da muka karanta da ku Jabiru ya ce nin labi jiyan da biyu ta dawo da gonar ubanta ta doko kaya ta yi zuwa ni kalle ta ta wuce da baya tana tahiya kuma ni kalle ta yana dagawa yara sun eh, tana wuce yara sun da suka ce ala gafar ta malam annabi da kai mai daraja ka kana kallon mace ta biyu ka laɓe giyan da biyu kana kallon ta yayi shiru sannan da ƙarshe ya ce kai da ɗatta aure ne maza Allah ya ce yanzu inda ne nita da ta oh maza Allah ya sa ka to kun ji da ake yi abin gada kwan ga ana ta yi yanzu a sai a zanna a yi ta hira da ita a shirya mata wagga karya a shirya mata wagga karya ka ga wancan matsayi ya almota mutane wai ta haifa. shi ko wanga shagon haya ya ce ya ɗauko riga ya ɗauko riga haya duk inda da to wajen da sai ya ɗauko riga haya ai ƙarya ba su da kyau wasu kuma ai ƙaryar ta kai ƙarya wani yana da ɗan mata kuɗi ya kai wa aro sai ya so da su ya ba wani ana nan sai a kawo kuɗi ana hira sai a kawo sai ya ansa ya bude ya diba sannan ya ce to ai bai kare ba a takoma da su sai sai ya kare sai da ga kuɗi na an ci kone da baki Yeah? eh har da waɗanda ba manya ba suna yi mana duk mana jiya an mana kashin

Allah ya taimaka mana ya kawo mana ƙarshen waɗanda ya tuntuni wasu mana magani. Mu dai Allah ya shirya mana ya shirya mana na da mataye da zuriya da kuma hukumar. suna ce kullum ya an ka sayar wanda sai ka ji ya an ka sayar wanda sai ka ji wanda lokaci ne babu magani illa a zuwa ita sai shi babu magani sai a duk hanya guda a hana ta zuwa hirar shi tsaye na hanya guda a hana ta zuwa hirar shi tsaye an magani Allah shi muna jagora ya sa mai karshe mai kyau kuma ya shirya mu ya shirya mana ɗiyanmu ya tsare mana su mazansu da matansu ya zake mana su ya wake mana matayenmu ya shirya mana su ya ala mana su ga hanya kuma ya ba mu ikon kwana na wurin nan za mu kwana sha Allah ai mun kai yau to akwai hadisi da yago wa ruwaya an abu zubairi an ruwaito daga abu zubairi an jabirin radiyallahu an kala inna mar'ata tuqbilu fi surati shaytan lalle mace in za ta huskanto inda maza su to da tukka shaytan ta ka huskantowa ya kumbura kumatunta ya shaye su da kyau ya kawata su ya gyara mata bakinta da hancinta ya gyara mata kirjinta in ta wuce shi kumbura ɗuwayonta a su da kallo tukubilu na mar'ata tukubilu bi ta shaidanin lalle mace tana huskantowa wurin maza da sura ta shaytan wa tudbiru bi ta shaidanin kuma tana juyawa baya da sura shaytan yana nan bai da ita bai da aikin komi sai haƙon maza da ita duwa da mace take mara kyau in dai haramta gare ka sai ka ga kyawanta in dai ka dame ta wai za a absara a hadukun imra'atan to idan ɗayan ku ya ga mace ba a ba to ta ba sha'awa sai ya ba ya ci alau ya shiga gida inda iyali ne wa inna zalika yaruddu ma fi nafsi zuwa inda yadi ne yana ɗebe sha'awar nan da a cikin rai shi yasa aka son a yi auren kaga wanda bai da matar fa shi kallon ɗaya na azumi shi da Allah ya taimaka mana ya sa mai ƙarshe mai kyau komi ya lalace saboda ya sun shiga gaba shi yasa komi ya lalace ya sun shiga gaba su yaran nan abinda kawai a su sha'awa babu wani hadisi da ka tare su ga abin da suka so babu wata aya da ka taron su ga abin da suka so inda duk sun kasa in sun kasai ana jan hadisi da aya a ce abu kaza da suka so ba a yi ne ba su ko zuwa can ko can ba su zuwa duk wa'azin da ka ga yara na taruwa su taru sosai ba tilasta su an kai ba ka tuhume wa'azin nan wa'azin nan ka tuhume shi yara ƙanana ka tuhume to shi na kwan ga abubuwa sun lalace islamiyoyi mai yawan su duna yara ƙanana ya shiga cikin aji ya yi abin da ya ga dama ya taba jikin yariya ya yi mata kaza ya yi mata kaza kuma karanta shi tana yau kun ba a magana Thank you. ai shi yasa aka gani in da yawa ai wani biyan ana karatu nan kuna cewa mutum bai kiwa ba a bashi wasu ba su ba su a inda ya na san da wannan wasu duk wanda da ce bai bide a gaɗe su ba su ba shi sai a batta sai a batta tun da dai aikin Allah na mutum ka yi sai ya kai wani wuri ya gada ya kai wani wuri ya gida to kuka sai ku tawo ku yi tsari wai abin nan akwai masu ɗan hankali za ka ga wasu abin nan yara ne mata amma sun ka ga suna tambaya ga shanin auren da za su suna tambaya ko ga akwai masu hankali in an gaya mata abu kaza bai da kyau abinda baban ki ya ce din na shi abda ya sai ka ta tsaya nan ta ce ta yi tambaya ta tsaya kuma shi ke ku yawa Abba su da Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه